أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar sha biyar ga watan ramadan shekara ta biyu da dari biyu da arba'in da wasu bayan jiran masu sallallahu alaihi wa sallama daga birnin mamba zuwa madina wanda kuma yake yammaci na sha shida ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin mara da ya ɗauki saurari Ana ta ala ya ke shi shirama domin shi gaba da gabatar da darasin A cikin malamin da saba gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka na ramadan kuma wannan shi ne majalisun mu na goma sha hudu yayin da muke cikin tafsirin suratul nahl kuma muna cikin bayani da aya da daya فدعا الله مدعوه في المسجد وقال الله لا تتخذوا الى حي من الا ما هو اله واحد فاياي فارهبون Da ba mu kammala bayani abubuwan da suke da alaƙa da ayar ba a yammacin jiya muka ce in insha Allah ta'ala za mu tura a yammacin yau da raba ya ba mu a fashi sai duka mu ci gaba da akwai tambaya a nuna guda daya a wani dan uwa yake cewa assalamu alaikum malam game da bayanin da kai jiya akan rantsuwa da Allah ga Allah shi kadai ake iya rantsewa shin mutum zai iya rantsuwa da yaƙin tun da shi yaƙin na daga na ga aya ce a cikin alƙur'ani kuma ana rantsuwa da alƙur'ani ita rantsuwa da Allah ka da ake yi haka mutum Allah sallallahu alaihi wa sallam a faɗa kuma mun faɗa hadisi a cikin man kana halifar fa ya yi billahi awliya a ce dukkan wanda zai yi rantsuwa to ya rantsi da Allah ko ya shi na ba a ce ya rantsi da wata siffa daga cikin siffofin Allah ba da Allah kan ta ake duk da cewa wasu suna ganin babu laifi za a iya rantsuwa da alƙur'ani tun da siffa ce ta Allah amma babu wani tare ni ne ga tashi ne tabbatar da Allah da Allah da Allah yake rantsuwa to da ka abin da ya kamata mutum ya rantsi da shi ne ya rantsi ba zai rantsa da Allah ba to gara ya shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ta ya samu muna cikin bayani game da ayyuka gaba ta biyu ta shirka shine ashirkul akbar wanda ita shirkul akbar idan ba a manta ba mun ambata cewa malamai sun kasa ta gida biyu akwai al da kuma al-batina wadda take bayyananniya da kuma wadda take koyayya al-zahira ita ce shirkar da take iya bayyana a cikin maganganunmu ko a cikin ayyukanmu kamar yadda muke bayani a jiya irin maganganun da muke faɗi ko kuma waɗansu ayyuka da muke aikatawa waɗanda suke a matsayin shirka ba tare da ainihin wasu musulmi ba ita shirkul asgar khafiyya Shi ne abin da yake iya zuwa cikin niyyar mutum ko kuma nufatarsa na shirka mutum zai nufaci aikata abu ko zai niyyaci aikata wani abu ya zama na kuma an samu samuwar shirka a cikin wannan ainihin wato niyyar ta. wanda ita shirka a wannan bangare tana shiga aikin bawa ne ta hanyoyi guda biyu ko dai a riya ko kuma a suma idan aka ce arriya ne mutum ya yi wani aiki dan a gani aikin da ya kasance kuma ana neman kusancin Allah subhanahu wata ala da shi aikin da ya kasance ana yadda domin neman nada ana yadda don neman yardar Allah sai zama da mutum ya yi wannan aikin amma abin da ya nufata shine yabon mutane ko kuma abin da yake cikin zuciyarsa Shi ne yana so mutane su ga wannan aikin naka su kuma ya bai shi shi shi ai wane babu dama wane yana yin aiki wani yana abu ta yana ko kuma ya kasance abin da ake kira a suma ma'ana a yi da jiyarwa ya yi wani aiki amma kuma ya zama na a babu wanda ya san ya yi aiki sai ya zo yana ba da labari yana cewa na yi abu kaza na yi abu kaza na yi abu masalinsa shi ne don haife shi wannan dukkaninsa ainihin wato shirka ce wadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsoratar ga gare kuma Allah madaukakin sarki ya ja kunnanmu ya gargaɗe mu game da ita irin wannan shirka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ma'ana dukkanin wanda yake so ya haɗu da ubangijin misalin halin ba tare da ya samu wata matsala ba tsakanin shi da Allah to ya yi aiki wanda yake nagari kuma kada ya haɗa Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a cikin hadisin Bukhari yake cewa aqwam ma a alaikum ash-shirk al-akbar shi mafi girman abin da nake ji muku tsoro shine karamar shirka a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna aqwa ma akhafu alaikum min fitnati masih dajjal ashirku akbar ce mafi girman abin da nake ji muku tsoro wanda na fi ji muku tsoron sa fiye da fitina ta dajjal manzo Allah yake shine karamar shirku قالوا يا رسول الله وما الشرك الأكبر sai sa akwai suke tambaya suka ce ya manzon Allah menene wannan karamar shirka inda kake ce mana tsoronta kala sai manzan Allah ya ce an riya shi ne riya mutum ya yi aiki domin a mutum ya yi aiki domin a ce ya yi ko don a ce shi bai yi kowane irin aiki na ibada kamar ya kana ke shiga cikin wani a yana yin riya ne saboda neman suna ya yi aiki na ibada don a yabe shi ya samu suna a wajen mutane duk inda aka zauna a dinga cewa ai wane mai ibada ne wane mai bauta ne wani kuma yana yin riyan ne domin neman duniya don ya samu wani matsayi ya samu wani arziki na duniya ana samun wanda yake karantar da mutane ba don komai ba sai don ya samu kuɗi ko wanda yake yi wa mutane jagorancin sallah limamin ba burinsa wannan jagorancin ya limancin ba a burinsa shine me zai samu na ainihin wato duniya duk wannan yana cikin ainihin wato abin da yake illa da niya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa tafi ta'abdu dinar wa tafi ta'abdu dirham tafi ta'abdu khamisa tafi ta'abdu samina in udiya radiya wa in lam yu'ta saqita zaka yi dukkanin wanda burin sai samu kudi burin sai samu tufafi burin sai samu wani kwanciya mai kyau manzala ya ce ya tafi ya yi hasara wanda idan an ba shi wani abu zai kone zai yarda da abin da aka ba shi in kuma an hana shi zai yi fushi zai daina yin wannan aikin da yake yi na ainihin wasan ibada al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi yake magana game da ainihin wasan ita wannan karamar shirka ta tariya yake cewa shirka tariya amma ce wadda yau ta fada cikin nijiyoyin mutane da nufata su a cikin ayyuka da dama ba wanda yake tsira daga irin wannan fitina sai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsira da da yawa daga cikin mafidan za a duba ayyukan za a samu cewa da akwai wani tsofa ne na riya a ciki ko yaya ya tafi mai fasa sai wanda Allah kuwa ta ta'ala ya ainihin wasu tsirar kogi ne wanda yake da girma mafi yawan mutane sun fada cikin ba masu ilimi ba ba waɗanda suke ɗalibai ba ba jahilai ba in ka ɗauki mutane yau ka kasa su a cikin kaso ɗari za ka samu kaso casa'in da biyar suna fama da irin wannan musibar tariya ya za a yi wani aiki don a yara ya za a yi wani aiki don a ce a yi ke da aka jirgin wanda kuma ya aikata wani aiki na neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah saboda neman yardar Allah wannan babu shakka shi ne wanda Allah ta'ala zai ba wa lada wanda kuma ya aikata irin wannan aiki na neman yardar Allah na neman lada ba don komai ba sai don a ce ya yi, don a yaba masa ya ce to babu shakka wannan ya yi shirka da wannan niyyar tasa domin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba zai ba shi aikin lada ba domin ya nufaci wani Allah ne da wannan aiki da nufatar wani Allah da aiki kuma tamkar bauta wa wannan wani Allah ne haka dukkanin wanda zai dinga yin aikin ibada da riya a ciki tamkar yana yin wani addini ne ba a addinin Allah ba wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yana cewa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin lalle dukkanin wanda ya riki wani musulunci a matsayin addini to ba babu shakka Allah ta'ala ba zai karɓi aikinsa ba sannan ya kasance ainihin wato ranar lahira yana cikin masu hasara da dafiwa shi ikhlasi shine abin da Allah ta'ala yake so kama umiru billahi ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim Allah ta'ala bai umarci mu da komai ba sai dan mu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala muna masu tsarkake addini a gare shi muna masu tsayar da sallah muna masu ba da barka lalle wannan shine addini tabbatacce shine tafarkin annabi Ibrahim da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mu da wannan don haka wannan yana da cikin ayyukan abin da yake da alaƙa da riya illanta da kuma aiko wasu fitinar da bawa yake tsintar kansa lokacin da yake rinka a cikin ranci tana fata aikin bawa ne ga baki daya in dai bawa zai yi aiki komai kyan wannan aiki komai girman aiki komai darajar aiki a wajen Allah matukar ya yi riya a cikin wannan aikin aikin lafiya ba shi ba ya sa Allah ta ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه الصلدة لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يكسب الظالمين الذي يقوى أنه في الإيمان كان يقاتل أيها الجمهور kada ku ɓata ayyukanku da cutarwa sannan da yunfi kuma da kuri a Allah kar aikin ya zama kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa da mutane su gani yana sadaka yana zakka amma ba burinsa Allah ya ba shi lada ba a burinsa mutane su gani su yawa sai Allah ya ce fa matsal ka matsal safwanin alaihi turab misalin wannan aikin na kamar fallan dutse ne wanda yake da kasa ko kura a kai fa asaba wabilun sai ruwan sama mai karfi ya zo ya sauka a kan wannan dutsen ya wanke shi ba tare da musalda ya tafiyar da wannan kasar ya fi kallon dutsen ba ko to tamkar haka mai riya mai yin riya a cikin aikin da ta tashi da asiya wannan riyar ta wanke maka dukkanin ayyukan da ka gabata sai sa Allah ya ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba za ku tsaro komai ba da abin da suka aikata ranar kiyama wallahu la yaqdiru qawmal zalimin لأن الله سبحانه وتعالى ضايع في اليد هذا المسوح الحجي شكي لدب أي كنت بابا يجب يعني أن تعطي لي عشكي أولا الله يحكم شكا حباء المنصورة تم كبدا عنده كوة إلا فكت في اليد الشيء عشكي يمسونا لكي نبادا حديث يحكم كتر كعباء ليه الله تعالى مش يجب فزع الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا أنا حاضر شركاء عن الشيخ Allah madaukakin sarki yana cewa ni ne mafi wadatuwar shirka game da masu yin shirka Baban amila li amala Allah ce dukkan wanda ya aikata mu wani aiki ashraka fi ghairi ya hada ni da wani a ciki kana neman yarda ta kana neman yardar wani fa ana minhu bari'un Allah ce to ni na barranta ba na kan wannan aiki wa huwa alladhi ashrak na babu wanda aka hada shi haka cikin hadisin Abu eh, Abi Sa'id ainihin wato ibn abi fadala al-ansari Allah ya kara mishi yarda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan jama'a Allah al-awwalin wal akhirin yawm al-qiyamah idan Allah ta'ala ya hada mutanen farko da mutanen karshe ranar al-qiyama ma'ana aka hada dukkanin al'ummatan duniya li yawmin la rayba fihi a cikin wata rana wadda babu shakka ko kokon tuwa na damu na dai Allah ce mai kira zai kira man kana ashraka fi amalin da lillah dukkan wanda ya kasance ya haɗa wani a cikin wani aiki wanda ake yin sa saboda Allah falyaqulu thawabahu min indi ghayrillah to ya nemi ladan wannan aikin a wannan wani Allah ba a wajen Allah fa inna Allah a'abada shuraka an shirk domin Allah shine mafi wadatuwar masu yin shirka da shirka Ba imam jaji Allah ya shira ma yake cewa Allah ya ce ulaika alladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar lalle biru wadanda su ne wadanda ranar alkiyama ba za su samu komai ba sai wuta yace wadanda Allah yake magana a nan su ne ahlul riya ne ahlul riya ma'ana wadanda suke yin aikin ibada dan kaya ba su wadanda suke aikin ibada dan wani ya gani ya ce shi yasa kuma dan khattabi Allah ya kara mishi da yake cewa al'amalu ala arba'ati wujuh ayyuka da bayi suke yi iri hudu ne dukkanin aikin da bawa aiki idan an hada shi waje ne zai da wani ke ayyuka ne iri tsari salihu fi sabilillah guda da akwai wanda yake yin aiki mai kyau saboda shari'a aiki mai kyau wanda shari'ayyun mutane ne suke yin ba. amma yuri bi duniya ba wani abu yake nema da wannan aikin masu duniya ki falaita lahu bil akhirati shay'un sai dan wani ki to wannan a ranar lahira ba zai komai a wajen Allah yake zalika bi anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul yace saboda Allah madaukakin sarki yana cewa man kana yuridu al hayata ad dunya wa zinataha nuwaddi ilayhim a'malahum lalle dukkan wanda yake son jin duniya son duniya Allah ce za mu miƙa wannan za mu da duk aikin da kai dan wanda ake yi dan Allah kake neman lada a wajen Allah matukar ba dan Allah ke ba dan duniya sai Allah sai ya mika wa duniya ya zama Allah ya saka wannan kai yace wa amilu riya'in da kuma wanda yake yin aiki dan riya shi wannan yana yin dan ya duniya kawai ya za a yayi wani abu wanda zai janyo maka duniya ya ba duniya yayi wani abu da zai burge wani ya ba shi wasu kuɗi masu yawa ko ya yi wani abu da zai birge wani ya bashi wani matsayi ko wani mutu na biyu kuma shi ne aminu riya ne wanda yake yin aiki don riya laisa da ku tsawabin fi duniya wa ki duk wanda yake yin aiki don riya to shi asara ta ta biyu ce ba shi da sakamako a duniya ba shi da sakamako a lahira illal wayin yake ba zai samu komai ba sai sai tsananin asara wa aminu salimun bi sabilil huda yabtaghi bihi wajh Allah yace na uku ne wanda yake yin aiki nagari ake shiryayyun mutane wanda kuma yana yi ne saboda Allah wa darul akhirah da kuma gidan lahira yace falahu jannatu fil akhirah to wannan shi ne wanda Allah ta'ala zai ba wa aljanna a lahira ma'a ma yu'alu bihi fi dunya tare da kuma abin da Allah zai karfafe shi da shi na arziki a duniya yace wa amilu khataya da kuma wanda yake kuskure wa dhunubun yake aikata zunubi thawabuhu uqubatullah yake to shi wannan sakamakon shi ne hukumar Allah illa an yaghfira Allah lahu sai idan Allah ya ga dama ya gafarta masa fa innahu ahlu wa Allah ta'ala shine mai gafara kuma domin irin wani domin yana cikin masu taawa waɗanda kuma suke haka suka cancanci a gafarta musu idan sun yi Ba ake nan a nan in muka duba sai muka wanda ya fi kowa takewa da asara shine mai tsiya tunda shi wancan watakila wanda yake yi don duniya kila zai iya samun duniya zai iya samun kudin da yake su zai iya samun ɗaukakar da yake nema zai iya samun matsayin da yake su amma shi mai riya ba zai samu komai a duniya ba kuma ba zai samu komai a lahira a cikin ta da Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsoratar da mu game da riya kwarai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wani hadisi na hadisi kudus manzo Allah yake cewa Allah ka kuke sarki ranar tashin alkiyama lokacin da zai sakanya yawa masu aikin wato riya ya kudu Allah azza wa jalla lahu yawm al-qiyama Allah zai ce da masu riya ranar tashin alkiyama idza juziya an-nasu bi a'mali a lokacin da ake bawa mutane sakamakon aikin su idza abudila alladhina kuntum tura'una fi dunya Allah zai ce ku tafi wajen waɗanda kuke nuna wa ayyukan a duniya waɗanda kuke yin aiki don su gani ku ce kun yi fanzuru hal tajiduna indahum jaza Allah ce ku je ku duba za su za ku samu sakamako a wajen su ni dai ba dan ne kuka yi ba dan wasu kuka yi dan su gani to Allah zai ce ku je wajen waɗannan waɗanda kuke yi wa aiki dan su gani su yaba din ku gani za ku samu lada a wajen su a cikin hadisin shaddad bin abu Allah ya fara mishi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna afwaqu ma atakhawwaqu ala ummati wanda Allah ce mafi girman abin da nake jiyar da al'umma ta tsoro nake tsoratar da su a kansa al-ishraku billah wanda Allah ce shine hada Allah ta'ala da wani shine shirka wanda Allah ce amma inni lastu aqulu ya'buduna shamsan wala qamara wanda Allah ce in nace shirka ba wata ina nufin waɗannan mutanen suna bautar rana ko wata bane ba wala watanan ko suna bautar gumaka walakin a amana a'malan li ghayrillah kazala tafsiri suna yin ayyuka ne ga wani Allah wa shahwatan khafiyya kuma suna da wata sha'awa koyayya ta san kautaka da neman duniya kaga anan a'malan li da malaman suka ce manzon Allah yana nan da yake kai aiki na ibada don wani ya gani ya yaba maka ya ce kai aiki haka shi hadisin abin da yake so Allah ya kara mishi yadda Maza na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yusammi yusammi Allah bihi dukkan wanda yake yin aiki yana ba wa mutane labari Allah zai jiyar da wannan aikin nan tunda so yake yi aiki. ya yi aiki na ibada tsakaninsa da Allah ba wanda ya san ya yayi amma zai zo yana ba da labari ai na yi na yi kaza na yi kaza fasan kwacin abin da muke yi lokacin da aiki. za ka je kai sallah ka raba dare kana ibada wani bai zo sallan ba da safe sai ka ji kana ba shi labari ai ce musulmai mun yi kasafi ai malam malam ya ba da ya rike alƙunutin nan ba da alama haka yayi ta zubo mana addu'a kai Allah dai ya amsa kai kana ganin kamar gwanin take a sum'a kenan ba da labari ne man Allah ba manzo Allah ce Dukkanin wanda yake yin haka dan mutane su ji irin ibada ce to kar ya damu Allah zai ciyar da mutane dan Allah zai ba su labari wa man yuradi yuradi Allah wanda yake yi dan a gani ma Allah zai sa maka da gani amma kuma ranar alkiyama zai zo ba shi da komai zai tashi tsinkin fashi ya jiyar da aikin nasa ya gana amma kuma ya rasa lada ya kuma rasa sakamako abu hatim razi Allah ya shi rahma yake faɗi game da yake cewa inna rajula ya amalu al'amala wa yusirruhu mutum yana iya aikata wani aiki wannan aikin ya burge shi fa idan turi alaihi sarrafu ma'a fa idan turi alaihi sarrafu in wani ya kalle shi lokacin da yake wannan aikin shi ma zai sa ya ji daɗi ya yi farin ciki annahu ya sirruhu zai ji daɗi Allah Allah wa kafahu li dalika al-amal Allah ta'ala ya dace da shi wajen yin wannan aikin fa asa yusannu da izini sai ya ji ina ma wani ya kai irin wannan aikin shi ma dan ya samu lada yake cewa لتعظيم الله إياه يمن يجدوا فإذا كان كذلك إن حال حكا تكفن شيء mutum ya zo ya yi aiki ya ji daɗi ya yi aikin da'a Allah ya gatar da shi ya ji ina ma wani ya ga wannan aikin dan ya faifaya ba dan ya yaba mu wani ya gani dan ya faifaya shi ma ya samu dada. ya ce fa idan kana kazalika idan hakan ta faru wani ya ga irin wannan aikin ya faifaya ya yi kuke bari ko a jarawa ne ya ce Allah zai ba shi lada shi ladan na aikin da ladan wancan da ya firbe shi wa idan qarrabu zalika li ta'zimi an-nas iyyahu yace in kuma ya ji dadi saboda mutane za su girmama shi saboda wannan aikin aw mailihim ilayhi ko kuma mutane su karkatu bangaren suna yaban suna cewa shi mai ne kana zalika darban min ar-riya yace to wannan riya ne la yakunu lahu ajrani yace ba zai samu ba wala ajrun wahid kike ko ladaji ma ba zai sa. saboda mai wannan abin da ya ji a ransa mutane su girmama shi saboda ya yan uwa mu sani yau mun wayi gari a cikin yanayin da mukan tsamo-tsamo a cikin ayyukanmu na miya dukkanin ayyukanmu na ibada za mu samu cewa ya ta shiga ciki mu ɗauki sallah riya ta shiga cikin sallah riya tana shiga cikin sallah kamar yadda abin da ya kudiri Allah ya fara mishi ya dace ba da labari يكي شوى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا من ذا الله يكتوز وكبير ونحن نتذاكر المسيح المسيح الدجال يكي لغة مضمونا كثيرا لي هنا مدنا بميدا كثيرا الدجال فقالت لمن ذا الله يكي وقال أخبركم بما هو أقوف عليكم عندي من المسيح الدجال فقال لك بلا غاب الأبارة أبنك نفي جيمة صورات أبنك يجب أن تجسد وكيف يمكن أن qala sai abi sai da kudi yace kullu bala sai muka ce babu labari ya mana fa qala sai manzo Allah yace shine koyayyar shirka manzo Allah an yaquma ar-rajul yusalli shine mutum zai tashi yana yin sallah fa yuzayyinu salatuhu amma sai ya kawata wannan sallar ta ya gyara ta lima yara min nazari rajulin saboda ya ga wani mutum yana kallon ba ka tashi kana sallah in kai ka kadai nake sallah za ka yi tafaki ba yawa ba lada cikin minti biyar ko cikin minti uku kayi raka a hudu amma idan da wani a gefen kana sallah ba wani a gefe yana kallon ka ba za Allah ce sai ka gyara sallah ka yi karatu mai kyau da ta ganni ma da ka tajwidi ka yi rukuni mai kyau ka daɗe a rukuni ka ɗago ka yi sujjada ka daɗe a cikin sujjada ala dole ne sai ka nuna maka kai fa sallar ka babu dama sallaka mai kyau ce su manzala ya ce in kai irin wannan kayi riya domin wannan sallar Allah ta ba zai kawo kuma kashi kuma da yawa mai ayyuka kamar sani in za mu yi wa kanmu adalci in kai kadai za ka yi sallah nan da nan za ka yi ka zama sha sha amma in wani yana sallar ka to za ka ka kana haka in wasu kake yi wa sallar kana jagorantar wasu an ce wani waje lokacin sallar ya ka ce wani malam wani bismillah wuce kai mana sallah to za ka kawata sannan har sai an yaba ce kai ai malam wani ba dama wanda Allah ya bada labarin irin wannan biyar wanda yau da yawa a cikin lumina haka riya tana shiga cikin sadaka mutum zai yi sadaka ya zama na ya sa a zuciyarsa yana so don wasu su yaba masa wannan sadaka Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين عبد الله بن عباس الله يقرا مش يدع yake cewa Allah ta'ala yana magana ne akan waɗanda suke yin riya za su sadaka ko za su fitar ko za su bada kyauta sai ya zama da suna ji a ransu bari su bayar dan wane gani ya yaba ko bari su bayar dan mutane su ji cewa su yaba musu haka riya tana shiga cikin jihadi jihadi da mutum yake yi saboda ya ta addinin Allah shi ma riya tana shiga Sa'id bin Mansur Allah ya mishi rahma ya rawaito daga Abu Darda Allah ya fara mishi yarda yake cewa atahu rajulun faqat wani mutum ya zo wajen Abu Darda Allah ya fara mishi yarda yake tambayar sa الرجل يقاتل العدو يحب أن يحمد yake mutum متني yake yaki yana yakan makiya makiya a cikin Allah amma yuhibbu an yuhmad yana so a gode masa a yabe shi a ce ai wani da ya rike takobi ba da ba ya bajinta a wannan yana so a haka wa kuma yana san lada a wajen amma faƙala sai abu da za yake cewa la ajara wallahi ba shi da lada a wajen Allah walau garaba bi sayfihi hatta yanqati'a ko da a ce ya yi ta kisa da takobinsa har sai da takobinsa ya karye saboda samun kisan da yake yi abin da za ya ce ba shi da lada a wajen Allah haka cikin hadisin Abu Musa Ash'ari yake cewa anna arabiyyan ata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wani balarabe ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya rasulullah ya mahaifin Allah ar-rajul yuqatilu li yusiba al-maghnam yace wani mutum ne yake yaki saboda ya samu ganima والرجل يقاتل ليذكر da kuma wani shi yana yaƙi ne da abin da ambatarsa a ce ai wani sarauki ne wani ya fita yaƙi ya nuna gwanin ka wa yuqatilu bi yurama da kuma wanda yake yaƙi don a ga sadaukantakarsa a gane cewa shi ba kan wannan ba ne ba fa man fi sabilillah ya rasulullahi hakke su waye dan Allah waye zai samu nada fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ce wanda yake yi dan Allah shine wanda yake yaki kadai saboda addinin Allah ya dauka kaga wancan da yake yi dan a nuna shi shi sadauki ne ba shi da wanda yake yi dan ya samu ganima ba shi da lada wanda kadai yake da lada shine wanda yake yi saboda Allah kaga wasu waɗancan duk suna yi saboda wani hadasi daga cikin ahyafin duniya daga cikinsu har da wanda yake yi saboda ainihin wato riya ya zo a cikin hadisin abdullahi bin mughaffal Allah ya kara mishi yarda abdullahi bin ma'aqil Allah ya kara mishi yarda yake cewa kunna qu'udan inda abdullahi bin mas'ud mun kasance wata rana muna zaune a wajen abdullahi bin mas'ud fa qala rajulun min al-qawm sai wani mutumi daga cikin waɗanda suke zaune a gaban abdullahi dan masu yake cewa qutila fulanun shahida wala ya je yaki har an kashe shi ya samu shahada fa qala abdullah sai abdullahi dan masu ya ce wa ma yudrika annahu qutila shahida wa ya ga ya ma ya ya mutu a matsayin shahidi innan rajula yuqatilu ghadaban yace a cikin mutane fa da akwai waɗanda suke yaƙi saboda an fusata su saboda fushi wa yuqatilu hamiyatan akwai wanda yake yaƙi saboda kabilanci in ana yi da wannan kabilar zai shiga in ana yi da wacce kabilar ba zai shiga ba wa yuqatilu ri'a'a da kuma wanda yake yaƙi saboda riya dan a gani a ce Inna innama shahidu man qatala li takuna kalmatullahi hiya al-ulya yace shahidi kadai shi ne wanda yake yaƙi dan samun daukaka a cikin to muka duba waɗannan hadisi za mu san mu duba matsayin jihadi da girman jihadi a wannan matsayin jihadi ya sa duk wanda aka kashe a filin yaƙi a wajen Allah ba kasance bane ba a wajen mutane ne ya karance wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا amma tare da haka aka ce duk wanda ya fita yaƙi saboda riya saboda a gani a ce yayi to ba shi da wannan ladan na jihadi in ma ya mutu bai samu shahada saboda illar riya yau riyar shamu ma ta wuce wanda za a gani ya yi ayaba a lokacin a abu muke tallata ayyukan namu ga mutum zai yi aikin alkhairi amma zai yi salfi zai nuna a duniya a halin salfi kenan duk aikin da mutum zai zai yi salfi in zai ba da sadaka zai mika sadaka zai daga waya da ya salfi ya tura a social media sallah zai yi zai shiga masallaci yana shiga masallaci zai zai yi salki zai dora wa duniya za mu tada sallah a taya a addu'a Allah ya karba ko aikin hajji mutum zai tafi in ya hawa jirgi zai zai zai zai zai yi salki ya sa a bidiya to ga ba a jirgi za mu tashi a ba a addu'a ya sauka zai kara yin salki ya dora to mun sauka alhamdulillah za mu yi ya musa ihrami ya sa ihrami ya yi salki ya je ka'aba ya juya mata baya ya yi tasbi ga ma a ɗakin Allah ri'a Allah wala duk babu ya da wannan aiki da Allah ku gaya mu muna yin haka ko ba mu wani gani yake yi ma in ya je aikin hajji ko wara bai yi tasbi ya sa a media ba kamar bai yi aikin hajji ba kuma bai yi ba tunda dan a gani yayi Allah ba ya su da ya kamata mun nisanci wannan musiba mun nisanci riya fudayl bin iyad Allah ta'ala ya mishi rahama yake cewa man arafa Allah haqqa al-ma'rifa fa huwa ba'id min ad-dalal yake dukkan wanda ya san Allah da gaske to zaka same shi yana nisan da wa man arafa al-ikhlas fa huwa ba'id 'an al-riya yace duk wanda kuma ya san ikhlas ya san muhimmancin ikhlasi shi yana nisan yana baya baya da abinda ma mutane za su gani balla yake cewa waman anzala al-maut waman anzala maut haqqan manzila duk wanda ya sanya mutuwa a mabigiran ka na gaske ya san mutuwa ya tabbatar da cewa zai mutu Allah zai ka da shi yake cewa fala yakulu an al-maut to ba zai tabbatu ga mutuwa ana tsammani Allah ya kara mishi yadda yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yaqulu فقال صلى الله عليه وسلم يا تقشينا الدعاء ينجي اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والحرم والقدوة والغفلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من من الصمد والبكم والجنون والبرد والبرق والنظام وسيء الأحوال وسيء الأحوال zala yana addu'a yana roƙon tsarin Allah ta'ala daga wasu abubuwa daga cikin abin da manzon Allah yake neman tsari shi ne yana neman tsarin Allah daga riya saboda muninta da kuma ainihin wasu illarsa da yadda take fasa ayyuka abu bin al al-abin bin Allah ya ƙara mishi yadda yake cewa salatun min ruqusi tawabi abubuwa guda uku suna daga cikin jigon tawabi an kan da kai an tabda a bisalami alamar laƙiƙa idan ka haɗu da mutum ka fara masa sallama wa an tarba bil majlisi dole min da sharafi Ba kuma dinga yadda da wajen zama karami ba wajen ba ba ka zama kana neman wajen zama na ɗaukaka ba duk inda ka zo ka samu ka zauna kada ka ce dole sai an baka wata kujera ta kafai ta manyan mutane yace wa Allah riya riya'a was sum'ata wal madha fi amalika Da yace kuma ya zama da mutum baya son yin riya baya son ciyar da mutane in yayi aiki baya son mutane su yabe shi in yayi wani alkhairi ya zama da wannan aikin kawai yayi shi ne da ce duk wanda ya sifanta da waɗannan abubuwa guda uku shine mai kawamu a sifanta da waɗannan abubuwa duk wanda ta haɗu da shi ba a yi masa sallama assalamu alaikum assalamu alaikum wa duk inda ka zo ka zo ka karar da mutane a waje nemo waje ka zauna kar ka ce sai ka je kan kolo ruwan gaba saboda kai wani ne a'a yi zaman ka inda ka samu sannan in kai aiki kada ka yi riya ka yi aiki don abin ko a sun ajiyar da mutane ka yi aikin ba sani ba ka zo kana ba da labari ko kuma a'a ka yi wani aiki na neman yadda Allah a yabe ka ya zama da duk ka kan in dai dan Allah kai sai Allah ya bayyana nawa nawa ne daga cikin magabata za su yi aiki don neman yardar Allah ba dan riya ba Allah ta'ala ya ɗaukaka aikin ya bayyana mu ɗauki imamu malik da anas imamu darul jira Allah ya mishi rahma lokacin da imamu malik ya rubuta littafin muwatta ɗalibin shi ne bin sa'ad ya zo yake ce da shi ya malik ka rubuta littafin hadisi ka sanya masa suna muwatta shi da ma na ji yana rubuta littafi yana ba da labari sunan littafin samuwarta wani ma na ga yana nuna wa mutane littafin ta? wanda ma an ce yana rubuta littafin muwaɗa ya faɗi wajen mutum ashirin kowa ya rubuta wa littafin suna muwaɗa amma malik buɗan bakin kuɗi ya ce kada ka rubu dan sunan littafi ya yi tarayya da sunan littattafan wasu ya ce wanda aka yi shi don Allah ka shi yake tabbatuwa yau kun san wani littafin ko kamar da kai <laughs> ba saboda ne an yi idan Allah sai Allah ya tabbata amma malik bai kallaka muwatta a duniya ba ɗalibansa ne suka kallaka muwatta sai da yake a rayuwarsa so dai ya taɓa karanta muwatta da tunda ya fara daga farkon rayuwarsa zuwa ƙarshe amma yau gashi muwatta babu inda ba ta shiga ba a duniya saboda ikhlasin da aka yi aiki da shi saboda an yi aikin da jan Allah da haka wajibi ne dukkanin abin da zani mu sami ikhlasi shi ne abin da Allah ya umarce mu وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصون له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم أما تعالى يقول من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نعطيه منها وما له في الآخرة من نصيب دو wanda yake bukatar الدنيا الله تعالى زي باشي wanda yake bukatar lahira za a bashi wanda yake الدنيا duniya za أما bashi amma ka sani in an baka hadisi ya tabbatar da Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda wani hadisi wanda yake mai tada hankali kwarai da wanda ya fi tada hankalin mumini akan duk abubuwan da muka kawo saboda illar da ke tattare da ainihin wato riya da kuma irin hadari da musibar da mutum zai shiga ranar tashin alkiyama idan ya kasance ayyukan da yake yi a duniya yana yin ne saboda riya hadisin bukhari ya rawaito haka imamu ahmad a cikin na nashi ya rawaito da rabuwar wasu daga cikin marwaita hadisin da saboda haɗarinsa da tashin hankalin da ke cikin hadisin ne da kasa faɗa hadisin ya sai dab da zai mutu dab da zai mutu ma lokacin da zai faɗa sai da ya su masu uku saboda musibar da ke cikin hadisin wani mutum da ake kiransa nafi ناصر الشامي ناصر بن خير الحزامي الشامي يزوج أبا هريرة الله تعالى الشركة تابعي ما حيثوت الصحابي أنا كرة ناصر الكبير babban mutum ne a cikin mutane yana cikin almajiran abu huraira wata rana ya zo wajen abu huraira allah kara mishi yadda yake cewa ayyuhar ya kai wannan dattijo حدثني hadisan سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ga yaron wani hadisi wanda ka taba ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa fa qala na'am sai Abu Hurairah yace tabbas sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa sa'iqa Abu Hurairah ya faɗi ya shi aka yayyafa masa ruwa ya farfado ya tashi ya ajiye zuciya ya ƙara cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce sai ya ƙara suma aka ƙara yayyafa masa ruwa ya ƙara tashi ya ƙara cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ƙara faduwa ya suma karo na uku sai a karo na hudu yake cewa sami sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Inda yaqul inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun istushfida yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce? mutum na farko da Allah zai fara yi wa hisabi ranar alkiyama shine wani mutumi da ya je yaki ya samu shahada a wajen yaki fa utiya bihi a zo da shi wajen Allah فعرفه نعمه فعرفها الله يتنا تنسى شيء مؤمن دون من يمك كذا من باك كذا من باك كذا يثبت الجوة الذي مؤمن ذل أن يمك قال في الله تعالى يتنسى فما عملت فيها نيكيد والنبينا من يك آتو من يك جاري من تجوتي نيكيد والنبينا تروكي بك خلاتي على رفنجي قال في يجي قاتلت فيك حتى أستشهد hatta ustishfitu ce ya Allah na yi ta yin yaƙi da ni'imar ka kai min karsa da wasantaka da jarumta da karfi har zai da na samu shahada kala sai Allah ta'ala ya ce da shi ka zafta karya walakin ka tsananta da an yi kwani jari'un ke, kariya kake ka yi yaƙi ne don a ce kai jarumi ne don a ce kai sadauki ne ba a jikila Allah ta'ala zai ce kuma an faɗa an ce kai jarumin ne an ce kai sadauki ne ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في الله sannan Allah ta'ala ya yi umarni a buga fuskarsa a jashi a wutar jahannama a buga fuskarsa a ƙasa a jashi har sai an kai shi wutar jahannama biyu ya ce wa da kuma wani mutumin da za a zo da shi ta'allama ilma wanda yake malami ne ya nemi ilimi ya zama babban malami wa allamahu wa qara alquran ya karantar da wannan ainihin wasu ilimi ya karantar da alqur'ani fa utiya bihi fa arrafahu ni'mahu fa arafaha maza Allah ya ce bi a zo da wannan malamin a gaya masa irin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa da tarin baiwar da Allah ta'ala ya masa na ilimi ya kuma yarda da wannan hikimar da aka yi masa ya yarda da wannan baiwar da aka yi masa فقال في الله تعالى يشيد شيء فما عملت فيها مي كيدا ولن بيوان مي كيدا ولن كيدا ولن كيدا ولن قال في ولن من يشيد قال في ولن من يشيد تعلمت العلم وعلمته كما لا قوية وقرأت القرآن فيك وقرأت فيك القرآن شكما يا الله لا كرت القرآن فقل ثم لا كرت بمتابعة القرآن فقال في الله مدوك فقال تبقى في الله تبارك وتعالى يشير شكرا يا حكيم walakin naka ta'allamta ilma da yuqalu alim ce ka koyi ilimi ne kuma ka karantar da ilimi don a ce kai malami Allah ta'ala ce faqad qila kuma an fada ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار فقال يا شيخ الله يؤمني أتيك فزكت أخذها عجاشي حتى أجي فشعش في المجال يجي ورجل وضع الله عليه دغتل الدخمة الله سبحانه وتعالى يلوى تعبط يلاش عزيزي وأعطاه من أخلاق المال كله الله تعالى باش دكا ولنوم يا إلي فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها أقول شيء أتناك شيء نعمة الله تعالى يزدد ولا النعمة فقال الله شيء فما عملت فيها لي خير ولا النعمة قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقته ya Allah babu wani abu da na gani ana bukata a ciyar saboda kai face na ciyar da wannan dukiya qala sai Allah ya ce da shi ka tsafta ƙarya kake wala yakinaka fa'alta bi yuqalu wal jawwat ka aikata ne ka ciyar ka ba da sadaka da a ce kai ne kyauta ne fa qad qila kuma an kada ثم أمر به فصحب على وجهه ثم ركع في النار manzo Allah ya ce sannan a umarci a ja fuskar sa a ƙasa a shi cikin wuta wannan shine illar da ke tattare da biyayyar abuwa wanda mafi yawan mu muna fama da wannan musibi ga mutum yana ibada yana wani aiki na neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala amma a zuciyarsa abin da ke cikin zuciyarsa shine yana so a yabo wannan aiki na ya Allah ka kare mana zukatan mu da kariya ya Allah ka gyara mana ayyuka za mu tashi fadin Allah ta'ala wa lahu ma fi samawati wal ardh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa yahu ma fi samawati wal ardi wa lahu dinu wasila wa lahu ma fi samawati wal ardi da Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abubuwan halittun da ke sammai da kasai suke wa lahu dinu wasila kuma a gare shi ake yin da'a wadda take tabbatacciya A ghayra di afa ghayra Allah yanzu wani Allah kuke jin tsoro ne ko kuke Allah kuke tsoron Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya gargada ainihin wato mutane game da shirka da yadda ya hale su rikar alloli guda biyu allan alkhairi da allan sharri da kuma yadda yake nuna cewa dukkanin waɗannan ababen bauta ɗin da ake haɗa Allah subhanahu wa ta'ala bayan sa ne sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ƙara tabbatar mana da cewa dukkan ainihin wato wani abu da yake sammai ko yake kasai na Allah subhanahu wa ta'ala ne shi shi kaɗai ba su yi tarayya da wani abin halitta a wajen samar da waɗannan abubuwa ɗin ba shi yasa Allah ce wa lahu ma fi samawati wal ard dukkan abubuwan da ke sammai da kasai na Allah ne shi ya halice su mulkan wa kulka shi ya halice su kuma sannan shi yake mulkarsu shi yake kula da ainihin wato kai kawo ɗinsu da dukkanin ainihin wato al'amuransu dukkanin wanda ya samar da su shi shi kaɗai yake ɗaukar ɗawainiyar su shi shi kaɗai babu shakka ko ba a faɗa ba shi ne wanda ya fi cancanta ya fi dacewa da abautawa shi ne wanda ya fi cancanta ya fi dacewa da ayi wa ɗa'a ya sa Allah ce wala fi dinu ba shi ne wanda ya fi dacewa da ayi wa ɗa'a cikakkiya din anan yana nufin afa'a ba yana nufin asabika ma'ana ɗa'a wadda take ainihin wato tabbatacciya shi za a yi wa da'a shi za a kaskantar wa da kai ya sa malaman tafsiri suka ce lafazin addin a nan ya zo da ma'anar abba'a kamar yadda a waɗansu guraren kuma addin ya zo da ma'anoni waɗanda suke masu tarin yawa in ka ɗauki kalmar addin a cikin ainihin wato alƙur'ani ta zo a gurare mabambanta a guraren da ta zo ga baki ɗaya idan ta haɗe ma'anoninta ta zo da ma'ana ɗaya ɗaya ɗaya har guda goma ma'ana ta farko ta zo da ma'anar al-islam kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna dina inda Allah al-islam haƙiƙa addini a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine addinin musulunci a wani fadin Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa law kana al-kafirun da haka anan addini yana nufin alimin wato musulunci ma'ana ta biyu kalmar addini a cikin alƙur'ani tana zuwa da ma'anar tauhidi da'awu Allah mukhlisina lahu din ma'ana suna kiran Allah suna masu kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala suna masu kaɗaita addini a gare shi da kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din kun ga anan addini ta zo da ma'anar ainihin wato tauhidi haka addini wuri da uku tana zuwa da ma'anar ainihin wato hisabi kamar yadda Allah ya ce cewa yawma idin yuwaffihimullahu dinahum al-haqq a wannan ranar ta alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai cika wa bayi hisabun su da gaskiya ba tare da an zalunci kowa ba ma'ana ta kudu kalmar addin tana zuwa da ma'anar ainihin wato aljaza sakamako kamar yadda a cikin al fatiha Allah ya ce maliki yawmiddin ma'ana ubangijin ranar sakamako haka Allah ta'ala ya ce allazina yukazzibuna bi yawmiddin su ka kafirai su ne waɗanda suke karya da ranar sakamako ranar tashin alkiyama ma'ana ta biyar kalmar addin tana zuwa da ma'anar al-hukum hukunci kenan kamar yadda Allah subhanahu wa ya faɗa mana a cikin surat Yusuf ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik illa an yasha Allah ma'ana annabi Yusuf ba dan Allah ya so ba da ba yadda zai yi a cikin shari'ar addinin ayyuka ta cikin ko hukuncin sai iya da kawai Allah waje na shida shine yadda ta zo a cikin wannan aya wala uddin wasiba ma'ana sa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ce wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yuqal jizyata an yadi wa hum sabirun addin ana tana nufin ainihin wato sa'a waje na bakwai shine al'ada addin tana zuwa da ma'anar al'ada a cikin alqur'ani kamar fadin Allah ta'ala qul atu'allimuna Allah bi dinikum yanzu kuna ba wa Allah labarin addinin ku ne waje na takwas tana zuwa da ma'anar alminna ma'ana ta wa zalika dinul qayyima wannan shine ainihin wasu tafarki wanda yake mai kaske addini kun ga anan yana da nufin alminna A haka kuma waje na tara tana zuwa da ma'anar al-hudud iyakoki na Allah subhanahu wa ta'ala wala naqulu wala ta'khudhu wala ta'khudhukum bihi wala naqulu bihi ma ra'ata fi dinillah dinin lahi alai yana nufin hududun ba iyakokin Allah waje na goma yana zuwa a ma'anar al'adadi ma'anar adadi minha arba'atul hurum zalika dinul qayyim fala tadhlimu fi dinna a to da in kaji an ce addin a cikin alkur'ani an fassara ta da wata ma'anar ba wai kuskure akai ina fata an fahimta irin waɗannan kalmat ina a cikin alƙur'ani suna zuwa da ma'anoni da shi yasa yana da kyau idan ta zo da wata ma'ana wadda ba a san ta ba sai a bayyana waɗansu daga cikin ma'anonin waɗannan su ne ma'anoni guda goma kawai da addini ta zo a cikin alƙur'ani wasu daga cikin malamai suna takaitawa zuwa ma'ana biyar ko shida amma dai suka buɗe abin kalmar addini tana zuwa da ma'anoni guda goma kamar yadda muka ambata ba wai addini kaɗai ake nufi ba da aka halin da aka ce wala ujilu wasiba yana nufin ainihin wato kuma Allah subhanahu wa ta'ala kadai za a yi wa ta'a da'a wadda suka ainihin wato cikakkiyar ta'a ba tare da an saba masa ba ba tare da kuma ainihin wato an haɗa shi da wani ba da aka Allah ta'ala ya ce afa ghayra Allah tattaqu yanzu wani Allah kuke jin tsoro ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ma'ana kamar za ka kaddara kenan أفبعد أن علمتم أن الله تعالى له ما في السماوات والأرض وله الطاعة الدائمة تتقون غيره yanzu bacin kun san cewa Allah shi yake da dukkanin abin da ke kammai da ƙasar mallakin sa ne shi ya halicce su shi yake mulkar kuma gare shi ake yin da'a tabbatacciya amma tare da haka kuke jin tsoron wani Allah ba Allah ba da haka wanda ya kamata a ji tsoronsa kadai shine Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai kamar yadda a yake faɗi ya ya abu ku ji tsoro na ni kadai nan ba sai ce aba ghairu zuwa ni tattaku yanzu wani aba zuwa ni tattaku yanzu wani Allah kuke jin tsoro a madadin ku ji tsoron Allah sai ku ji tsoron wanda ba zai fitar da ku ba ba zai amfanar da ku ba da haka ne wanda za a ji tsoro shine Allah shi yasa Allah a zuwa yana dama yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan ladina amanu taqu rabbakum kaza da kaza da kaza dan dai a nuna muku cewa tsoron Allah abu ne wanda yake ainihin wato mai girma tsoron Allah abu ne wanda yake tattare da alkhairi wanda yake ba shi da iyaka ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب duk wanda ya tsoron Allah Allah zai ba shi mafita a cikin al'amuransa gaba shi daya kuma zai azurta shi ta inda bai yi tsammani ba inda ya tafi wa yaqbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muslimin lalle zai kan wanda ya tsoron Allah kuma ya hakuri ya sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya tauye sakamakon waɗanda suka ba ya Allah ka ba mu da kyautatawa ina tunanin za mu lamta a rantsar yau mutum da ayyukan afwa ba na kan jin daɗi ba na sare su da zama da ba a karatu ba shi yasa dole na daure a mutum muka yi abin da na mara ya mata na haɗa kan ya Allah ta'ala ya fi ya Allah ta'ala ta fi da gudu Allah ta'ala da sanya mu da cikin bayin da suke a cikin wannan wata da aka mana ba ka samu da tsoronmu ya ba mu ikon gyara ainihin wato da ba ta kula a yi muna ƙara jan hankali ɗan uwa da kuma tunatarwa game da asusun da na marayu har kuma ana ci gaba da karɓar tallafi daga wajen ɗan uwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gode wa ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته